yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da tara ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara uku daidai da hudu ga watan disamba shekara ta 2011 wannan shi ne kasar na arba'in da biyu daga cikin jerin jin karatuttukan littafin al-fatwa al-hamawiyyatul kubra ولف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن allah الحراني sarki مدوكاكين سركي غافر تامش idan jama'a ba su manta ba dama wannan littafi kamar yadda muka sha faɗi ibn taymiya ya bayyana cewa tambaya ce aka rubuta mishi daga garin ainihin hama ta can ƙasar su ta sham dangane da algafar ta malam ayoyi da hadisan nan da suka inganta suke bayani dangane da sunaye da siffofin Allah muna so ka yi mana sharhin su ta hanyar fassara su tare da haɗo wasu ayoyin da hadisan da kuma bayanin malamai daga cikin magabata da waɗanda suka biyo bayansu ibn taymiya ya cika mana wannan alƙawari ɓangare na farko yana kan cika alƙawari ɓangare na biyu alƙawari ɓangaren farko shine ya yi ta ɗibo ayoyin da hadisai yana ta fassara su da junansu ɓangare na biyu shine kwararo maganganun malamai dangane da fassarar waɗannan irin ayoyi da hadisai a inda malami mafi girman maganganu da ya rinka ɗauko maganganun shi shine malam Muhammad ibn Khafif Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki da a yau za mu tashi inda yake cewa sun mazakarar khilafa sun ru'ya sannan sai shi malam Muhammad dan Hafiz ya ambaci saɓanin da malamai suka yi dangane da ganin Allah wa qala ƙaulu na mu abin da muke faɗi wa a immatina kuma maganar da limamanmu suke faɗi shi ma na ido a cikin abubuwan da muke ƙudurcewa annallaha Allah yurasi yawmil qiyama ana ganin Allah a ranar alkiyama wa zakara hujjata ya ambaci hujjar da ke tabbatar da ainihin waɗannan maganganu ina fata an gane wannan yana daga cikin abubuwan da kullum nake cewa idan baka da natsuwa wato if you are rough idan kai shashasha ne a cikin harkar ilimi wannan littafi yana daga cikin littafan da ba a yi musu hawan kawara saboda yanzu ka dubi wannan magana da yace ce sun al-khilafa fi ru'ya ya ne ibn tumiya yake nufi idan har ba ka karanto farkon littafin kana ji a hankali ba kawai so kake yi yau za a je muƙabala kai marmaza ka buɗe ba abin da za ka fa'idantu a nan eh kenan a ƙarshe kuma sai ce wa karal hujja kuma ya ambaci hujja shiwa za ka sani ba sai in ka karanto farkon littafin kuma karatu na natsuwa kuma wannan littafin da shi da ainihin ɗaya littafin na ibnu taymiya wasitiyya suna da cikin littafan aƙidoji da ibnu taymiya ya rubuta su da uslubi sahal wato uslubi mai sauki amma galibi zaka ji mutane suna cewa littafan suna da wahala saboda shi so yake yi ya buɗe nan ya karanta ya fahimta ba zai yiwu ba abin da kake karantawa a nan a yanzu yana da alaƙa da wani abu a baya mewa kuma yana da alaƙa da wani abin a gaba don haka irin waɗannan littattafan yi musu tasaffuhi ba zai yiwu ba kawai kaɗan ɗan faffalla haka kawai shi kenan dole ne sai ka tsaya ka ɗauko min aljilda ila aljilda tun daga farko har ƙarshe don haka kun ji daga cikin jimillar abubuwan da Muhammad Dan Hafiz ya faɗi ya kuma ce ainihin wato wannan ita ce aƙidar da shi da malaman shi da limaman shi na sunna suke a kai shi ne ƙudurta cewa ana ganin Allah a ranar lahira sa'annan sai kuma ya ta kwararo dalilai ayoyi wato da hadisai waɗanda ya dogara da su gashi a ƙasa shi Profesa Tuwai Jire ke cewa سبق ذكر مذاهب الناس في رؤية الله bayani ya gabata dangane da ambatan mazhabobin mutane wato malamai game da ganin Allah shin ana iya ganin Allah ko ba a iya ganin Allah unzur safha ka duba ainihin wato safha ta ɗari uku da goma zuwa ɗari uku da sha ɗaya na wannan littafi tare da wannan tahqiqin wata matsala wadda a wancan lokacin ban tattauna mana ita ba kuma a yanzu ma ba tattauna ta zan yi ba sai dai zan yi ta ne da ishara kawai ita ce ru'yatullahi fil manam yana iya yiwa a ga Allah a mafarki mas'aloli guda uku ne ganin Allah a nan duniya ido biyu ganin Allah a mafarki da kuma ganin Allah a lahira ahlus sunna sun yadda cewa ba za a iya ganin Allah a nan duniya ba a ido biyu yo amma ko za a iya ganin Allah a mafarki ko za a iya ganin Allah a ranar lahira maganar da ahlus sunna suke akai a nan eh akwai yiwuwar a ga Allah a mafarki kamar yadda kuma akwai yiwuwar ganin Allah a ranar lahira kamar yadda nace mana iya idda zan bar mana matsala kenan akwai wata munasaba wadda zan zo in ainihin tsaya in tattauna mana mas'alar kwarai da gaske amma dai in ana maganar ru'uya to wajibi ne a tsaya a dubi waɗannan matsalolin guda uku ganin Allah ido biyu a nan duniya ganin Allah a mafarki da kuma ganin Allah a ranar lahira to ahlus sunna baki ɗaya sun haɗu cewa ba zai yiwu a ga Allah a nan ba saboda nassin hadisi ya bayyana cewa ba zai yiwu ku ga Allah a nan duniya ba har sai kun mutu to shin wannan kuma yana bayuwa zuwa ga ma'anar kenan har a bacci ba za a iya gani ba to daga nan kuma za ka fara tattaunawa menene alaƙar bacci da mutuwa da makamantan waɗannan abubuwa malamai duk sun tattauna Allah maɗaukakin sarki ya taimaka kamar yadda nace isharar ta dama zan yi mana summa zakara summa qala sannan sai shi malam Muhammad dan Hafiz yace wa'alam ka sani rahimakallah Allah ya ji tsanka anni zakartu ahkamal ahkam ikhtilafi na ambaci hukunce hukuncen saɓani da malamai suka yi ala ma warada min tartibul na fi kullum azmina wato waɗannan matsalolin da malam Muhammad ɗan Khafif ya ta ambato a baya dukansu matsaloli ne waɗanda an yi saɓani a kai sai ce to yadda ka ji yana faɗin su ya faɗi mas'alar ƙur'ani maganar Allah ne ko ba maganar Allah ba da saɓanin da aka yi sai kuma ya biyo baya da ganin Allah za a gani ko ba za a gani ba Ka ga yadda ka ga mas'alolin haka a tartibi a jerance to ba abu ne wanda shi ne ya ƙirƙiri jeranto su haka ba haka ne malaman hadisi suke jeranto su tun da har zuwa wannan zamanin nashi shi ne yake cewa أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين na ambaci hukunce-hukuncen matsalolin da malamai suka yi saɓani a kansu, alama ware da min tartibin muhaddisina a bisa yadda jerantawar da malaman hadisi suke musu yazo fi kullum azmina a cikin kowaɗanne zamunna. Idan ka dubi wace matsala ce take kafin wannan dangane da alqur'ani magana Allah ce ita ce hukuncin ayyukan bayi alaƙar aiki da imani haka abin yake in ka koma ka sake ainihin duba sai ka ga wace matsala ce ke kafin wannan hukuncin ahlul kaba'ir sai wace matsala ce ke kafin wannan sai bayani dangane da tabbatar da kaddara sannan wace matsala ce kafin wannan sai kuma bayani dangane da khalqu af'alil ibad ayyukan bayi halitta su Allah ya ko ku ne suka halitta sannan sai kuma bayani dangane da imama wane ne shugaba a bisa dacewa bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da muke so mu ce kaga wannan tartibin yadda ka ji shi haka to haka malaman hadisi suke tsarawa a kowane zamani shi yasa kamar yadda kullum nake faɗa mana idan baka koyi ilimi a yadda ya dace da inda ya dace ba abin da zai faru akwai abubuwan da zamuwa ce a cikin ilimi baka sani ba sai kai ta samun kanka a ciki saboda kai kawai abin da kake gani yanzu kamar wannan jerantawa misali idan ka ɗauki littafin al'aqida at-tahawiyya irin yadda kake ganin yake jeranto abubuwan nan sai ka ɗauka abu ne wanda kai kuma in ka tashi zaka iya jeranta yadda kake so sai ka ji an ce ka saba manhajin malaman hadisi idan ka ɗauki littattafan fiƙihu da malaman fiƙihu suke jiranto ka babin ba sannan babin ba, sai ka ɗauka abu ne kawai da kowa yana nishaɗantuwa ne yayi yadda yake so a'a abu ne wanda yake suna da tartibin su shi yasa wanda biyu ya saba wa wannan tartibin sai ya marmaza ya ba da uzuri a kan dalilin da yasa ya saɓa, in ba haka ba sai a fahimci rashin ilimi tattare da shi misali ibn hajirin a cikin global maram da ya zo babi dangane da harkokin kasuwanci da makamantansu da aure sai ya saba yadda malaman hadisi suke shirya kutubul ahkam masu sharhi in suka zo sai su faɗi ce to amma ka san cewa malam ya saba a nan saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza haka al'amari ne kamar kutubu sunan sunan turmudi sunan abi sunan ibn majah akwai irin tsarin da suke wajen babuka da kutub kitabu kaza sannan kitabu kaza sannan kitabu kaza sannan ka san jawami kamar wanne kamar aljami'u sahih na al-imam al-bukhari da ainihin aljami'u sahih na al-imam muslim waɗannan littattafan su kuma jawami suna da yadda suke tsara abubuwansu sa'annan kutubu tafsir akwai yadda matsala ce za ta zo dangane da kaza ta sake zuwa dangane da kaza sai ka ga wurin da malamai suke tsayawa suke bayani nan muna karatun kurtubi abinda kurtubi yake cewa kenan yace ainihin malamai in sun zo wannan wurin bayanin da suke akan kaza kaza kaza yace amma ni zan saba wannan tsarin sai na je wuri kaza ni kuma zan yi bayani haka ake to kun ga irin waɗannan abubuwan in baka je ka koya ba kawai ɗauka za ka yi ai yadda ka ga bulugul maram nan haka kai ma ka tayi za ka iya rikita babukan kai yadda kake so nan sai a gane ka a ciki ina fata an gane kwatankwacin mota ka siya saboda kana da kuɗi kuma ka iya tukin mota amma kai baka taɓa zama karen mota ba baka taɓa duba wani ya nuna maka ya ake ba rannan sai ka buɗe gaban injin mota da safe inda ba nan ake sa ruwa ba sai ka kawo ruwa ka tuttula inda ba nan ake sa idolic ba sai ka kawo kasa saboda me saboda ba wanda ya taɓa nuna maka amma a jimillance ba ka iya tuka mota to haka a jimillance za ka iya karambanin rubuta littafi amma yaya malamai suke baka iya ba shi yasa ga malaman islamiyya nan sun cika garurukan zaria sokoto katsina lagos da sauransu sai ga kowa ya karambani ya ce zai rubuta littafi saboda me wai a makarantarsu shine malamin hadisi da yake karantar da hadisi kuma ana buƙatar littafi tun da shi ne malamin hadisi eh dan haka bari ya rubuta littafin hadisi dan haka sai je yana kwafowa sai kaga hatta kwafowar bai san ka'idar kwafowar ba sai ya ɗauko hadisi daga sunan tirmidhi imamu tirmidhi ya hukunta hadisin da cewa hadha hadisun hasanun sahih sai ya cire hukuncin tirmidhi sannan bai faɗi nashi ba hadhihi jinaya kabira jiddan fi ilmi mustalah hadis amma bai sani ba me yasa saboda ba kowa yayi ba shi gani yake aikar kwafewa ake wallahi alazim musamman a Najeriya ɗaliban ahli sunna sai sun natsu da kyau sun koyi ilimi su su daina kaddara cewa wannan sunna ta yi farin jini kuma suna son su taimaka mata addinin musulunci ba aikin agaji ne irin na 'yan ƙungiya ba kai ka ga dan agaji ya sa uniform an zo za a hada lasifika bai iya ba sai ya hau garin haka sai ya kona lasifika dole ya je ya koyi ya ake yi shine agajin na gaskiya sai da haka yanzu sai ka ga abin da yake damun matasan ahlus sunna ne to ai ana buƙatar ka bani don haka shi kuma yana so ya taimaka kana son ka taimaka wa ubanka yana da gwaiwa me yasa ba za ka kwantar da shi a ɗaki ka farke shi ba tun da garewa nan ga wuƙaƙe nan a gidan ubanka ne ka tsaya ka taimake shi mana dan me ka kai shi wani wuri amma duk hamasarka da zafin kanka akan ka taimaka mishi akwai wani wuri da ya dace ko amma addinin musulunci jama'a sai kowa ya iddi'a'in cewa ai kawai abin da za a yi bari ya taimaka wa addini amma ga uban shi ba zai je farke golan shi ba ya samo mai kwado da lizami ya dinke mishi inda ya cire cuta ba bambanci ba. ba bambanci amma kaga nan da zai ba sai ya shi ba likita bane Allah madaukakin sarki ya kiyaye sai da aka malo yake cewa wa qad bada'tu an azqa wa qad bada'tu an azkura ahkam al-jumal min al-uqud yace na fara ta hanyar ambaton hukunce hukuncen jimillar aqidoji anan abin da yake nufi da uqud ba uqud ababi na mu'amala ba kullun kasuwanci da sauransu a uqud anan تتوير أي من أكيد وجد أشهاله العقود جمع عقد والعقود هي أوكد العهود هي أوكد العهود ياتو القوري قوة ورزيجينيا ودى تفتلتي في يد كلمة أحد وهي معنى الإلزام بالاستيثاق أنا تنا توكا لازم wata yarjejeniya wato a wata yarjejeniya da aka yi to ka lazimta zartar da ita yuqalu ana cewa aqattu ala kaza ay alzamtuhu nafsi wato na lazimta wa kaina alkawari kaza sai na cika shi wa yutlaqu ala tasmimi wal i'tiqadi aljazim haka nan dagewa akan abu da kuma kudurce abu yanke to akan kira shi ainihin akadi ko uqud انظر لسان العرب يتي al لتاف لسان العرب مع الإمام ابن منظور الإفريقي مجلد نأك شافي نتري جيدا شفئين دبقوي الله مدوك كين سركي يتيمكا to malam yake cewa fa naqulu sai mu ce wa na'taqidu anna Allah lahu arshu mu ahlus sunna mun kudurta cewa Allah yana da arshi wa huwa ala arshihi fawqa sab'i dan haka Allah yana saman al'arshin shi saman ko kuma sama da samman shi guda bakwai bi kamali asma'ihi wa sifatihi da cikakkun sunayen shi da sifofin shi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah mai rahama ya daidaito akan al'arshi yanzu abin da wannan aqida take bayyana cewa mu musulmi ahlus sunna mun kurince cewa Allah yana da al'arshi kuma yana saman al'arshin tashi wadda ita kuma al'arshin tashi take sama da sammai bakwai ka kiyaye sama da sammai bakwai mun yi karatu a haka ba wai sammai bakwai ke ɗauke da al'arshin ba a'a al'arshin tana sama da sammai bakwai ina fata an gane to sai kuma yake cewa yana da ainihin wato kammalallun sunaye waɗanda babu na ƙasa da kuma siffofi waɗanda suke cikakku sannan Allah ya ce wa yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi Allah yana juya al'amura daga sama su taho ainihin ƙasa thumma ya'ruju ilaihi sannan sai kuma waɗannan al'amura da suka faru a ƙasa sai su sake ainihin komawa zuwa gare shi wala naqulu innahu fil ardi kama huwa fis sama'i ala arshi idan mu ahlus sunna ba cewa Allah yana ƙasa kamar yadda ainihin wato yake sama akan al'arshin shi wannan aqidar zindiƙai ce ta sufaye waɗanda ƙoƙarin tabbatar da ma'iyya cewa Allah yana tare da kowa Allah yana tare da komai sai suka ce to kamar yadda yake sama haka kuma yake ƙasa haka kuma yake cikin ƙasa yasa malam ya sauri ya ce zakara shekul islam ibn taymiya ya ambaci anna hadha madhhabu ta'ifatin min as-salimiyya wasu batattu ne masu suna salimawa to wannan na daga cikin ainihin wato aƙidar wasu daga cikinsu ina son ku rinka kiyaye da malamai ke magana ibnu taymiya cewa ya anna hadha mazhabu ta'ifatin min as-salimiyya bai ce anna hadha mazhabu as-salimiyya ba ta'ifa kamar yadda kaga kungiyar izala ta rabu a nan Najeriya asalatan ƙungiyar izala ce to amma rabuwar ta haifar da waɗannan sun amintu da wani abu wanda waɗannan ba su yarda da shi ba to in ka tashi a babi na tantance ilimi ku kiyaye babin tantance ilimi ba babin danganta abu zuwa ga ƙungiya ba to wajibi ne sai ka ce wannan aƙidar wasu ɓangare ne na izala amma a jimillance kan da ka tashi ta ce wannan aƙida ta izala ce wannan kana magana a jimillance ne amma duk sanda aka zo ana magana ta ilimi domin ana son a iya gano abin da kowa yake a kai keke da keke kamar wannan littafin kamar littattafan almulal wa nihal to irin wannan baka ɗauko aƙida kawai ka yarda kace ce duk yan izala sakin hannu suke a sallah a'a ka ce ƴan izala sakin hannu suke a sallah sai ka ce a a cikin aƙidar wasu ɓangare na izala shine sakin hannu a sallah shine kawai abin da yake daidai amma an ka danganta abin zuwa gare su gaba ɗaya a kuma bisa ana ƙoƙarin tantancewa ne don yanzu shi wannan littafin yana ƙoƙarin tabbatar da aƙida ta gari ne sai kuma ya ƙoƙarin kawo maka suwa ne ne keke da keke waɗanda suka saba wa ita wannan aƙidar don haka ku kiyaye a nan sai ta'abiri da cewa ta'ifa min salimiyya wa sufiya haka daga cikin sufaye akwai waɗanda suke da wannan aƙidar ba dukansu ba wa ha'ula'i waɗannan masu faɗin irin wannan magana da ke cewa haƙiƙanin al'amari na Allah maɗaukakin sarki yana sama kuma yana ƙasa wato yadda Allah yake a sama haka yake a ƙasa yace arabul akhadha bi jami'in nusus alwarida fi uluwi Allah wa istiwa'ihi ala sun su ɗauki dukkan nasoshin da suka zo suna tabbatar da cewa Allah a sama yake kuma Allah ya daidaito akan al'arshi suna so su haɗa waɗannan nasoshin ne wa nususul qurbi wal ma'iyya da nasoshin da ke tabbatar da kusancin Allah da kuma cewa Allah yana tare da bayi to da suke yi ƙoƙarin haɗa waɗannan nasoshin sai suka ga waɗannan nasoshi suna cewa Allah na sama waɗannan nasoshi kuma suna cewa ne Allah yana tare da bayi sai suka ce to tun da haka ne Allah kamar yadda yake a sama to haka kuma yake a ƙasa me yasa saboda kasantuwar yana sama akwai nasoshi kasantuwar kuma ma'iyya to sai suka ce don haka ma'iyya ɗin ta Allah ma'iyya ce zatiya mun tattauna wannan a baya sai suka yi inkarin a ce ma ma'iyya ce ilmiya kuma kokarin haɗa nasoshin suka yi wace hanya za ka iya muƙawamanta wannan fassarar su tare da cewa ayoyi ce kaɗai hanya ƙwaya ɗaya ce ita ce sai kai muhajjinsu da mazhabin salaf sai ka ce amma ba haka salaf suka fahimta shi yasa ina son ku gane wajen cin bin mazhabin salaf bai gaza daga wajabcin bin asalin ƙur'ani da sunna ba domin in aka ce bin salaf ta manhajinsu a shi mustahabbi ne ko kuma sunna ce kawai mai ƙarfi saboda haka dan ka saba ba wani za a waye gari a kowace aƙida da kowace ibada ka kaucewa asalin abin da Allah yake so saboda haka a nan za ka yi musu muhajja ne wato za ka jayayya da su ne da mu da cewa eh wannan irin jam'in waɗannan irin haɗa ayoyin da kai shi kanshi bidi'a ne domin ba haka salaf suke yi domin da suka haɗa ayoyin su ba abin da suka fitar ba ke da suka haɗa ayoyin ne faru sai suka ce waɗannan ayoyi in mun dubi tattaruwarsu gaba ɗaya da waɗanda ke tabbatar da Allah a sama yake da waɗanda ke tabbatar da ɗaukakuwa Allah a saman halittu da ayoyin da ke tabbatar da ma'iyya da ayoyin da suke tabbatar da qurb suna fa'idantar da abubuwa kamar haka cewa Allah ɗaya ne a saman al'arshi yake al'arshin da take saman bakwai sannan Allah maɗaukakin sarki yana tare da bayin shi amma tare ɗin da kusancin na ilimi cewa duk abin da suke yana tare da wannan abin yana sane da abin yana da masaniya akan abin ba wai tarayya ta zafi ba wannan shi ne sakamakon haɗawar da su salafu suka yi wa ayoyin to kai kuma idan naka sakamakon haɗawar ya zama Allah yana sama da zafin shi kuma yana ƙasa da zafin shi kuma yana tare da kowa da zafin shi sai a ce an laka haza ina ka samu wannan lamin indis salaf a ƙarƙashin haka sai a ce wannan fassarar bid'a ce wannan irin sakamakon da jam'in naka ya fitar bid'a ce da haka ina son ku kiyaye jama'a ya kamata ku gane kenan wannan littafin ba kaɗai yana koyar da mu tauhidi da aqidar salaf bane amma yana karantar da mu qawaid da bawabit wanda salaf domin su fitar da ma'anonin ayoyin da suke karo da juna in kun gane wannan sai ku koma magana da muka faɗi a farko cewa dama littafin ibnu taimiyya ya rubuta shi ne dan wannan domin mu ya fassara waɗannan ayoyi yana mai haɗa su da junansu ya fassara waɗannan ayoyi yana mai haɗa su da hadisai ya fassara waɗannan hadisai yana mai haɗa su da waɗancan ayoyi da wasu hadisai sai a ji wacce irin fattawa ce da fassara za ta fito sannan a cikin malamai da waye da waye suke kan irin wannan shi yasa littafin littafin tauhidi ne littafin aƙida ne sannan littafi ne na manhajiyya wanda za ka koya ma'ana ya ake sarrafa ire-iren waɗannan ayoyin to da haka ne a hankali kana nan kana tafiya har sai ka waye gari ka ƙware sai zama a fiƙihu ma sai ka fahimci haka ashe salaf suke yi a hadisi haka ainihin salaf suke yi to sai ga cewa duk wani ruɗani ka fita daga cikin shi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to ina ne shi ne sai ke cewa qad radda alaihim shaykhul islam wa awdaha tanaqudahum hadha ibnu taymiya ya yi musu rabbi kuma ya bayyana irin tibkarsu da warwararsu انظر فتاوى كذب فتاوى ابن تيمية مجلد نبير شافي da بيد da tara. zuwa shafi na ɗari biyu da talatin da ɗaya ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka bayan wannan sai kuma ainihin mu koma inda yake cewa li'annahu alimun bima yajri ala ibadihi saboda shi Allah masanin abin da ke faruwa ne ga bayan shi me ike samun bayan shi to Allah maɗaukakin sarki masani ne game da duk waɗannan abubuwan da suke faruwa ina fata an gane gashi nan sai yake cewa fi ainin wato a cikin muskar da yawa suna ko alama da ain a lamba ta farko ya ce ziyadatu akwai ƙarin cewa summa ya arju ilaihi sai mala ce wala ma'ana lahahuna anan ba ta da ma'ana wannan ƙari ma'ana a cikin wata muska ta wannan littafin da aka zo li'annahu alimin bima yajri ala ibadihi sai aka samu summa ya arju ilaihi a cikin wannan nuska sai ce wannan ƙarin aka tabbatar da shi to gaba ɗayan babu ma'anar kawo shi a wurin don haka kawai ya bashi bai saka shi a cikin sulbul kitab ba amma sai ya yi isharar shi nan ƙasa amma isharar fa yana mai bayyana kuskuren a tabbatar da shi a cikin aslu sulbul kitab wannan yana daga cikin aikin ta hakiki shi ne kana ta haƙiƙi ka zo ka tattaro musa sai ka ga wani ƙari a cikin wata musa wadda in wannan ƙarin ka ɗauke shi ka haɗa a ciki za ka ji ma'ana ta fito tsaf ko kuma ma'ana ta ƙara bayyana tsaf to wani lokacin kuma sai ka ga ƙari a wata nuska wadda yake in ka saka shi sai ka ga ma'anar ta ƙi fitowa amma sai malamai suka ce dole ne ko da ike kai kana ganin ma'anar ta ƙi fitowa to yi isharar shi a ƙasa don ta iya yiwuwa akwai abin da kai kake zato haka ne sai zama ba haka ba ne in kai isharar shi wani yana karantawa sai ya ga abin ya fito saboda ƙarfin fahimta ne akwai abin da samir ya ce ya rikita shi a ainihin wato ta haƙiƙi da takriji da yawan littafin kitabun tauhid na ibnu kuzaima to amma ya kai ya komo ya kai ya komo ya kai ya komo ya ce shi khalil harraf wanda ya riga shi ta hakikin littafin ya tabbatar da wannan abin kuma ya yi bayani sai kasa fahimta sam ran nan kawai ya ce katsamfe bayan ya yi ta hazibin shi ya yi ikhtisarin littafin ma bayan wancan aiki a mujalladi biyu sai kuma ya fahimci menene ma'anar gurin gashi kuma an riga an buga shine sai yake ce mini in gyara da biro haka cewa wannan abin da Khalil Harras ya tabbatar shi ne da irin haka tana faruwa shi yasa ko da ka ga wani abu a wata nuska wanda abin kana ganin kai a iya fahimtar ka bai da wurin zama to shi kenan ba za ka tabbatar da shi a cikin nuskar ka ko kuma taba'ar ka wadda za ka mai da ita da ba amma in ka zo ta haƙiƙi min babin amanatul ilmiya sai ka tabbatar da shi a ƙasa kana mai bayyana ka na rashin kawo shi fi sulbil kitab shine nan uzurin yake fi ayn wato a cikin nuskat da ya sanya wa suna ainun duk waɗannan bayanai suna can a muqaddima yace ziyadatu thumma ya'riju ilayhi akwai ƙarin cewa thumma ya'riju ilayhi wala ma'ana laha huna yace a nan wannan ƙarin ba shi da wata ma'anar a kawo shi to in aka tambaye ka me yasa bai kawo ba sai a ce ga uzurin ya kawo ya ce wala ma'ana la to ta kai kuma yanzu a ƙwarewarka da larabci da gogewarka da karanta maganganu na malaman aƙida in ka kaddara a sanya wannan magana a nan ya zama li'annahu alimun bima yajri ala ibadihi thumma ya'riju ilayhi me ya fa nake cewa sai kai kuma ka ga ma'anar ta fito to a lokacin ne sai ka fara tunanin me ya hana shi shi kuma ya fahimci ma'anar ta fito me yiwa wani abu da ya ɗauka ya fahimta a zuciyar shi ina fata an gane kenan in kun fahimce ni aikin ta haƙiƙi aiki ne shi ma wani ɓangare ne na ijtihadi kenan in ka san ba ka iya irin wannan ijtihadin ba ba kawai irin wannan da kawai mutum zai je ya ɗauki littafi ya ainihin yi typesetting ɗin shi kawai kuma a baya kawai shi ke sai a sa wai ta haƙiƙin wani na'am akwai ta haƙiƙi wanda yake wasu daga cikin mu'asirai da suka gabata a ilimin ta haƙiƙi a zamanin nan irin su malam abdulsalam harun irin su malam abdulrahman ibn yahya al-muallim ah, abdulrahman wancan abdulsalam harun da irin su abdul Abdulhamid akwai wani irin tahqiqi da suke haza tahqiqun mardi shine tahqiqi ne bi ghairi ayya ishara ma'ana asalin littafin zai tsaya ya gyara ya tabbatar da cewa ya gyara shi fes amma ba tare da ya tabbatar da gyare-gyaren da ya yi a gefe ba wannan ya halatta waɗanda suka fara yin wannan su ne sahabbai haka suka yi ƙur'ani da suka zauna suka yi aikin tacewa da tantance qur'ani daga abubuwa basu suna ishara cewa sai dai a wurin wani kaza aka samu anan amma ga yadda aka rubuta shi ya halatta amma abin da ake cewar shi ne kai yanzu ka dubi yadda qur'ani yake akwai inda ka taɓa ganin wani kuskure babu to wannan tahqiqi ne amma ba tare da ishara ba to ya halatta amma me muke cewa bai halatta ba shine abin da ka samu matasa a sun in nace matasa kuma anan ba ana nufin na Najeriya ba waɗanda suka fi kowanne wannan gangancin su ne yan Misra da yan Sha yan Misra da yan Sha Allahu musta'an yan Saudi Arabia ban san dalili ba ba su faye wannan gangancin ba sai nadira waɗanda ba a samu kamar wani matashi da gangancin buga al-ilam bi fawaidi umdatil ahkam mujalladi goma ta ibn al-mulaqqi haka ya yi mata irin wannan dan haka kurakurai da yawa suka faru amma akwai nibra akwai karancin yin haka daga kasashen saudi arabia galibin masu wannan wauta yan kasar sham yan kasar misra da yan kasar yaman suna da ire-iren waɗannan za ga ko haɗuwa kai da su za ga suna da muguwar rawa kai sai ga too fast da ya haɗu sai ga yana son ya nuna maka shi fa yanzu da bin ba ga albani suka mutu to su irin su ne yanzu magadan su kai na lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah Allah ya kiyaye saboda haka jama'a kun ji shine sai mu koma sabko inda malam yake cewa ila an qala har zuwa inda har zuwa idda dai shi malam Muhammad ibn Khafif ya ce wa na'taqidu anna Allah khalaqa jannata wan eh? aha lamba ta biyu ko a inda yake magana cewa domin shi Allah masani ne game da abin da yake gudana a bayi shi sai ce ka annahu arada bi hadhihi al-ishara إلى النصوص التي وردت في المعية أنها معية حقيقية تقتضي العلم والإحاطة لا معية مخالطة وامتزاج سيأتي بيان ذلك إذ كأنه أراد بهذه بهذا الإشارة كمر ومن maganar da ya yi الإشارة إلى النصوص التي وردت في ilan nuni yake nufin yi a zahiri zuwa ga nasoshin da suka je suna bayani dangane da kasantuwar Allah yana tare da bayi yake so ya bayyana annaha ma'iyyatun haqiqiyya ma'iyyar Allah game da bayin shi ma'iyya ce ta haqiqiyya an gane karkace ba ma'iyya ce ta haqiqiyya ba da Allah yake cewa wa huwa wa huwa ma'akum duka ma'iyya ce haƙiƙiya ba ma'iyya ce khayaliya ba yanzu misali sai mutum ya bugo mini waya daga sokoto sai ce malam muna tare da kai wannan wace irin eh, ma'iyya ce ma'iyya ce khayaliya domin akwai lokacin da gaba ɗaya zai iya wata ɗaya ma tunanina na ma bai cikin kwakwalwar shi ba balle ma ya san me nake ciki wannan irin ma'iyya din ita ce ma'iyya khayaliya suranta ta ake kai wani namu ne ko muna tare da shi a jumillance. ma'iyyar da Allah yake tare da shi bayan shi ma'iyya ce ta haƙiƙa yana sanar da duk abin da suke ciki a kowane lokaci a kowane hali a kowane yanayi ita ce ma'iyya haƙiƙiya taqtadul ilma wal ihata wadda ta hukunta ya san komai game da su kuma ya kewaye duk halin da suke ciki la ma'iyyata mukhalafatin amma fa ba ma'iyya ce ta mukhalafa ba ba yana tare da su da jikin shi da jikin su ba wanti zaji da kuma cuɗanya ba yana cuɗanya da su bane to su sufayen can da waɗancan 'yan salimiya da ibn taimiyya ya ishara a kansu su waɗannan suna magana ne akan Allah yana tare da ainihin bayan shi tarayya ta muhalafa da intibaji yana cuɗanye da su daga nan ne fa daga baya sun suka ɓalle zuwa ga aƙida ta hululiyya sai mutum ya ce istahallafiyar rab ubangiji ya shiga cikina don haka yana magana maganan nan da nake magana ce Allah ne yake magana ta hanyar bakina wannan duk kafirci Allah ya kiyaye sai malamin ce wa a ci bayanu zalika bayanin haka zai zo insha Allah ta'ala waɗannan na daga cikin abubuwan da mai yiwa wasu ce suna rikicewa amma wajibi ne ka nutsu da kyau ka fahimta domin waɗannan aƙidoji ne na salaf waɗanda wasu ɗaya suka bi suka rikita su to a sakamakon haka mu da muke muta akhirina wa na a wannan zamanin abin da yake wajibi a kan mu ne. mu tsaya mu yi kyakkyawar fahimtar mecece aqidar su salaf din wadda tana da goyon baya daga masoshin qur'ani da hadisi sa'an nan su waɗanda suka saba yaya suka saba mata ɗin kuma nono ne ya kai su zuwa ga sabawa wannan shi ake kira ilimin aƙida shi kuma ake kira ilimin tauhidi har wayo abin da wannan magana take cewa nasoshin qur'ani sun nuna cewa Allah a sama yake kuma nasoshin qur'ani sun nuna cewa Allah yana kusa da bayan shi kuma yana tare da su to idan ka ɗauki waɗannan nasoshin ka haɗa su a iyakacin tunaninka sai ka ga to kenan yanzu waɗannan nasoshi suna nuna Allah a sama yake to amma mun kuma bayan shi da ke ƙasa fa to tunda yana tare da mu to kaga yana sama mun tabbatar da waɗancan ayoyin kuma yana ƙasa tare da mu don mu tabbatar da ayoyin ma'iyya da ƙurb to sannan halittun da ke ƙarƙashin ƙasa fa su ma tun da Allah na tare da halittun shi to sai su ce yana tare da waɗannan halittu don haka ce wace irin tarayya sai su ce tarayya ta intizaji da mukhalafa Allah yana tare da su ne tare kamar yadda kana kwance misali fa nake a bisa yadda fassara su kana kwance tare da matarka haka kaga wannan ma'iyya ce wace iri ma'iyya ce ta mukhalata da intisaj to sai su kaddara haka ne Allah yake tare da bayi to daga baya sai wannan muguwar fahimtar da aqida sai ta haifar da kuma aqida ta cewa to tunda Allah yana tare da kai yana cuɗanya da kai to yana shiga jikinka na kan aka ji ta kana wasu maganganu sai a ce Allah ne yake waɗannan maganganu waɗanda suka fara wannan mugu a da su ne kiristoci haka kirista har yanzu har yanzu yana da wannan aƙida dukkan kirista sai ka same shi da wannan aƙida ta hululiya ko magana kai a kan shi ya gamsu sai ka ji ya ce maka wannan Allah ne yake magana fa a bakinka haka sai ce maka Allah ya ce maka wannan magana Allah ne yake a bakinka wato ya gama gamsuwa ya yarda da maganar cewa gaskiya ce to irin wannan gaskiyar daga bakin Allah take fitowa saboda haka ma'ana kai kanka tafi karfinka daga Allah ne kuma Allah ne yake magana a bakinka Allah ya kiyaye shi ne sai malam yake cewa ila an kala malam muhammad ibn khafif ya ta maganganu game da aƙidojin malaman farko har dai ya ce wa na ataqidu anna allah khalaqa aljannata wan nar kuma mun kudurta cewa lallai allah ya halicci aljanna da wuta wa annahuma makhluqatan kuma su waɗannan halittu guda biyu wato su waɗannan wuta da aljanna halittattu ne a yanzu haka ma'ana an riga an halice su ba wai za a halice su ba a suna nan an halice su lil baqa'i don su dawwama la lil fana'i ba don su ainihin ƙare ba wannan maganar ita ma aƙida ce ta malaman farko ka tsaya ka fahimce ta su ne da wuta da aljanna a yanzu haka suna nan Allah ya yi su ya riga ya tattale su ba kuma ya yi su ne domin bayan shekara ɗari kaza ko dubu kaza ko arba'in ko sittin ko kaza ko kwanaki kaza shikenan a neme su a rasa ba ya yi su ne don su dawwama dindindin har abada abadar da ba ta da ƙarke abadar da ba ta da baya to ba don su ƙare ba to a na daga cikin juyin biya hali da ya faru a cikin aƙidar salaf shine da farko da ba a samu waɗannan bid'o'i ba malaman salaf suna samun sauki wajen ta'abiri da bayanin aqidojinsu shine kamar nan kawai sai a ce Allah madaukakin sarki ya halicci ainihin aljanna da wuta wanda yake za su zauna dindindin har abada to amma dole sai waɗannan zindiƙai da suka zo suka ƙaƙago waɗannan a aƙidoji su jahamu ɗan safwan da makamantansu cewa a'a aljannar ba a halicce ta ba wutar ma ba a halicce ta ba sai dai za a halicce su sannan aka halicce su za a yi abin da za a yi da su na ajiyar da wanda ya cancanta daɗi a azabtar da wanda ya cancanta da wuta sannan kuma shi kenan sai wutar da aljanna shi kenan sai su fana'i sai su ƙare shi kenan to waɗannan jukkuna fa na ‘yan wuta da ‘yan aljanna su kuma sai su wanzu kamar yadda za ka zo ka ji to yanzu wannan irin mujiya aqida da waɗannan zindiƙai su jihar suka ƙirƙiro. ita ta hukunta kuma dole ne malaman salaf suna karantar da waccan mai kyan kuma suna tsoratarwa game da wannan mummunar su shi yasa abin da muke ta nuna a matasa da'awa salafiya ta wuce fa irin yadda suke tunani kawai abu ne wai mai sauki wallahi tallahi abu ne wanda yake buƙatar a tsaya a karantu a nakalci abu ba abu ne wanda yake kawai za ka ka ɗauki littafi ɗaya ne kawai ka yi fusha ka yi nazari nan sai ka ainihin ta taso ka ce za ka yi magana ba ƙarshe shi ne za ka ga lallai yanin salafi ne amma sai ga yana da yana da bid'o'i a cikin maganganun shi da aƙidojin shi me ya ja saboda bai tsaya ya goge game da abun ba yanzu misali abul hasan al-ash'ari babu shakka salafiyul aqida domin ya tuba daga abubuwan da yake amma lokacin da ya tuba lokaci ya kure mishi kurewar da ba shi da sararin da zai tsaya da ainihin tantance wasu abubuwa don haka har yanzu a cikin maganganun abul hasan al-ash'ari akwai bidiyoyi waɗanda suka saba wa aqidar salaf domin me ya tuba ne bayan ya kai wajen shekara 60 da wani abu yaushe yake da lokacin da zai tsaya ya karatu ya gogu da ilimi goguwa irin goguwar da a ce yana shekara ashirin ne abin ya same shi amma yanzu dubi ibn al-qayyim zunzurutun dan bid'a ne duk wata shirka da abubuwan bid'a yace ba abin da bai samu kanshi a ciki ba yana matashi sai Allah ya shirye da shi a hannun ibn taymiya ya zauna ya shekara goma sha shida yana karatu a wurin ibn taymiya yanzu ba za ka samu bid'a a cikin maganganun ibn qayyim amma ba ma wanke shi daga za a iya samun kuskure amma ba za ka samu bidiyoyi a ciki saboda waɗancan bidiyoyin sun makalkale mishi ba ya kwankwaɗe su amma tsawon wannan zaman da ya da irin malami da jini irin ibn taymiya to ya sa gaba ɗaya ya zawayar da su ya amayar da su kaf sai da tawaye gari wasu abubuwan da ibnu taymiya bai harrare su a cikin aqida da salaf ba da daga manhaji ibnu al-qayyim sai ga ya harrare su a cikin littafin da tahririn da yake ba za ka same shi a ko ina da dukkan wannan jauda ba a dan kun ga saboda me ya samu lokaci galibin yanzu abin da matasan mu suke ɗauka ga matashi na ƙungiyar izala shi kenan sai zo ya fara da awar salaf ya fara da awar salaf Aina ya koyi aqidar salaf Aina ya koyi manhajin shi abin da ya ɗauka littattafai ne yake jin su albadi suna karanta bari ya je su littafin idan ya je ya kawai shi kenan sai ka ji ya buɗe wuta game da da'awa ta salaf don haka kwana biyu abu na farko sai fara cewa ai shi ma albanin bai fahimci aƙida ba ai shi ma eh, ja'afar ɗin bai fahimta ba ba zai taɓa yarda shi ya duba irin yadda yake da nashi matsalolin ne suka haifar mai da wannan abin da baya fahimtar maganganun waɗannan mutanen sai ɗauka a shi yanzu fa shi ne limami a ciki wannan yana daga cikin matsalolin mu gaskiya saboda Allah da da'awa a bisa manhajin salaf da da'awar izala gaskiya alaƙar su kaɗanci ce ya kamata ku gane wannan kaɗan ce alaƙar saboda izala tana kira ne zuwa ga Alkur'ani da sunna a daidai lokacin da da'awa ta salafiyanci tana kira ne zuwa ga alkur'ani da sunna a bisa fahimtar salaf wannan ya sha bamban ɗari bisa ɗari duk wani abu da kake jin zai tsaya a kan turke uku in aka saka mishi turke biyu ba zai tsaya ba ɗauki kameran nan yanzu ka cire turke ɗaya ka gani za ta tsaya tukunya ce sai ta zauna akan murhu uku sai aka sa mata biyu za ta zauna saboda haka ba zai taɓa yiwa waɗannan sun ce ƙur'ani da hadisi waɗannan kuma suna cewa ƙur'ani da hadisi a bisa manhajin salaf idan har ko ba a ga bambanci ba to ina tabbatar muku da cewa waɗancan da ke cewa ƙur'ani da hadisi a bisa manhajin salaf ƙarya suke yi ba su iya tatbiqin mazhabin bane saboda haka har ya daidai da waɗannan waɗanda su kawai kowa yana da yancin ya karanta aya ko hadisi ya ainihin fassara shi amma wannan kuwa ba wa إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى محمد بن خفيف يتجد بين أكيد أهل السنة والجماعة هرزوا إن ديتي ونعتقد من قدرتي مو أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دكان شنوية في حزوى سدرة المنتهى معنى مجرية تكيوى وتبشية تمجرية ودى باب ونحلتها وندي تقوش إدتكي gashi a ƙasa Professor Tuwaijiri ya ce wa urujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sabata fi hadisin sahihin mi'rajin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata a cikin hadisi ingantacce rawahu al-bukhari wa muslim al-imam al-bukhari da muslim su suka ruwaito shi ya ce ka duba shafi na ɗari da ainihin casa'in da tara na wannan littafi kenan hamawiya tare da wannan tahqiqin wa waqa al khilafu fil isra amma an samu saɓani ya faru a tsakanin ainihin malaman al'umma game da ainihin shi isra'i bayan dai da kaji dangane da mi'raji mutane da dama ba sa bambance tsakanin isra'i da mi'raji akwai bambanci tsakanin isra'i da mi'raji isra'i ita ce tafiyayya ta dare daga makka zuwa birnin kudus mi'raji kuma daga birnin kudus zuwa saman bakwai to bayan da ka gama jin bayani dangane da abin da ya shafi mi'raji sai ce amma shi isra'i fa to akwai saɓani da aka yi fakila maganar farko da aka fara faɗi ita ce innahu usriya bi ruhihi wa jasadihi ya la manaman an yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne da ruhin shi da kuma ainihin wato jikin shi ido biyu ba a bacci ba da ran shi da jikin shi ido biyu ba a bacci ba ba a mafarki ba wa hada huwa alqawl alladhi tadullu alaihi an-nusus wannan maganar ita ce daidai ita ce wadda nasoshi suke tabbatarwa suke nuni gare ta wa qawlu jumhur ahli sunna ita ce maganar da mafi yawancin ahli sunna suka faɗi wa huwa allazi ashara ilayhi al-musannif ita wannan maganar ita ce ibn taymiya yake ishara akan ta a sama da yake cewa wa na atakidu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama araja bi nafsihi to yana ishara ne zuwa gare ta kun ji magana farko kenan ita ce daidai duk abin da zai biyo baya na wakila wakila din nan ba daidai bane malam zai zai ƙara tabbatarwa wakila a wata fadar cewa akai innal isra'a kana bi ruhihi duna jasadihi isra'i azihi da ran annabi ba da jikin shi ba wakila a wata fadar cewa akai kana isra'u manaman shi isra'in a mafarki ne aka yi shi ai kanat wato mafarki ne wa ru'yal anbiya haqq ko da ita mafarkin annabawa gaskiya ne amma dai sai aka ce a ainihin wato mafarki ne Allah ku kashe abin ina son ku bambance tsakanin bambancin biruhihi da kuma ainihin ru'ya ko manama ruhu shi ne ran ne aka ɗauka aka tayawo ta yawo da ran duk inda aka je dinnan wajen isra'i da mi'raji amma mananan kuwa ba ran aka ɗauka ba ba jikin aka ɗauka ba yana kwance yana bacci ne a bacci ne kawai aka yi ta wannan abin don haka babu abin da ya fita daga gidan shi balle ƙasar makka na ran shi ko na jikin shi to maganar da malam yake ƙoƙarin tabbatarwa ita ce a'a an yi ɗin gurin gun babu maganar bacci babu maganar mafarki a ido biyu aka yi shi da jikin shi da ran shi aka ɗauke shi cancak kamar yadda za a ɗauke ka yanzu a saka ka a mota daga Sakkwato a tafi da kai katsina misali Ka gada a mafarki ba na fata an gane malam ya ce wakila kana isra'u marrataini wasu ka cewa suka yi isra'in sau biyu aka yi marratan yaqazatan wa marratan manaman wani lokaci aka yi a ido biyu wani lokaci kuma aka yi a mafarki والقول الأول هو الراجع الذي تعبده تعبده الأدلة magana farko ita ce daidai cewar isra'i an yi da ran annabi ne da jikin shi ido biyu ba a mafarki ba domin wannan magana ita ce dalilai ke tsarfafa. amma al-aqwalul ukhra fa marjuha sauran maganganun dukkan su rinjayayyun maganganu ne waɗanda ba su da ƙarfi wa qad ma qashaha al-ulama malamai sun tattauna su wa audahu wajha da'afiha kuma sun bayyana yadda aka yi waɗannan maganganu suka zama maganganu ne masu rauni unzur sharh fahawiya ka duba sharhin aqidatu fahawiya juz'in farko shafi na 270 da shafi na 276 da littafin ash-shari'a na al-imam al-ajurri shafi na 181 zuwa 191 da kuma lawami'ul anwar al-bahiyya juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin zuwa ɗari biyu da tamanin da tara da littafin zabi ma'ad mujalladi na uku shafi na arba'in da biyu da tafsirin tabari a cikin mujalladi na sha biyar na fata an gane daga shafi na biyar zuwa na sha bakwai da tafsirin ibnu kasirin a cikin mujalladi na biyar shafi na arba'in zuwa arba'in da ɗaya da abuwa'ul bayani a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da casa'in da ɗaya zuwa ɗari uku da casa'in da uku da fatuhul bari a cikin mujallabi na ɗaya shafi na ɗari hudu da hamsin da tara zuwa ɗari hudu da sittin da ɗaya da kuma siratun nabawiyya libni hisham a Siratun nabi sallallahu alaihi wa sallama libni hisham littafin ainihin sira ta ibn hisham a mujallabi na biyu shafi na biyar zuwa shafi na shida na haka jama'a kunji ina ƙara gaya muku yadda malaman salaf suke karantar da ɗaliban ahlus sunna tare da cewa kai ce wannan manhajin har yanzu ba a ma fahimci ina ya dosa a ƙasar ba wannan abin da aka karantar da kai sadara ɗayan nan shi ne an karantar da kai a ƙidar salaf kenan a ƙasa aka yi maka ishara zuwa ga saɓanin da malamai suka yi sannan aka kwararo maka littafai to a yadda ake fatan ɗaliban ahalus sunna su zama shi ne, waɗannan wurare da aka faɗi kaf za ka bi sai ka karance su gaba ɗaya sannan sai ka samu wuri sai ka rubuta khulasatul bahasinka sai ka ajiye shine mahfuzarka idan ɗaliban ahli sunna suna haka ba sauran gulma a Najeriya ba sauran munafunci ba sauran annabi ba sauran yawo da kasir a aljihu malam wani yayi wani raddi wani ya ci uban wani wallahi tallahi kamar radda muke yadda kwanaki muke tattaunawa anan za a wayi gari baka san me yake faruwa a layin da ke bayan layin ku ba ma saboda ba abin da kai kana da shugul wanda ya shagaltar da kai kana da aiki da ya shagaltar da kai amma yanzu ɗaliban ahalus sunna a Najeriya kamar yadda mafi malaman su suke haka suke farumin ba sa aikin komai zaman banza kawai suke yi kuma ka taɓa sun ce wai suna karatu amma hakikani wallahi tallahi ba su san me ake nufi da karatu ba ne yanzu wannan idan a ce yau wannan littafin kullum za a karanta shi a cikin kwana bakwai kullum fan aka ɗauki mas'ala ɗaya sai ya yi maka hujja da littafai irin waɗannan kuma kai mutumin ne yana ce maka littafi kaza juz'i kaza shafi kaza littafi kaza juz'i kaza shafi kaza kana jin kawai yana kama tasha ne ko ko sai da ya buɗe ya karanta sai da ya buɗe ya karanta shine yake ce maka kai ma ka je ka buɗe ka karanta saboda haka wallahi abin da nake muku nasiha ku yi wa kanku faɗa kar ku bi ɗan kiɗan ka na jiyo ka ce ai haka ake a ƙasar wallahi ɓata ce a kan ɓata ake ba a kan shirya ba ce in dai a bisa manhajiya ce ilmiya amma wannan ita ce manhajiya ilmiya asalin karatun gashi sadara ɗaya ne wa ma atakidu anna nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam araja bi nafsihi ila siratil muntaha shikenan sai ya ɗan yi ta'aliqat ga sunan sai ya faɗa maka littattafai da za ka je ka duba sai ka je ka duba su kaf in ka je ka duba su sannan sai ka ga ka karu da wasu abubuwa waɗanda don nan isharat ne nan bai yi sharhi ba isharat ne ya yi nuni ne a duba kaza a duba kaza a duba kaza in ka je za ka ga yadda maganganun suke kai kuma sai ka zauna sai ka fitar da khulasatul bahas in ka gama khulasatul bahas din ka kai ma sai ka fitar da waɗannan sadatul maraja waɗannan littafai sa'annan kuma sai ka ga ka ƙara wasu to sai ga an tsallaka matsala ta gaba ita ma yi mata haka matsala ta gaba ita ma yi mata haka matsala ta gaba shine kafin ka gama karatun wannan littafin shi kadai sai zama ka karanta littafi ya kai guda ɗari biyar to shi kenan sai a zo a same ka ran da ka zama malami ka zama kana da ɗimbin ilimi ka san littattafai da yawa amma kawunan malaman Najeriya sai dai gyaran Allah to kuma abin da ni yake ba da takaici shine waɗannan mu ɗauka ma mu kaddara su a tilka ummatun qad khalat amma abin da muke cewa wai ɗaliban da ake cewa a yanzu ɗaliban ilimi ne a ce wai suna karatu wai me suke karantawa me suke karantawa riyadu salihin ne arba'un hadith ummatul ahkam bulugul maram shikenan sai a zauna bakin titi ai ta gulma ai ta tsegumi ina fata an gane wannan fa in ka dawo ɓangaren aƙida ke in ka tafi ɓangaren hadisi in ka tafi bangaren fiqh in ka tafi ɓangaren lugha haka suke ba sa ba ba har qur'ani da zaka ji wani ya ya coka hula a gaban goshi ana cewa ai ya haɗa hadda yana wani doro yana ƙarya sai ka je ka samu ƙarya ne fanko ne da za a fara hadda ta shi gaba ɗaya sai ka ga ya fara hawaye duk hayaniya ce wallahi dole ne ɗalibai idan da zamani ne wanda yake ana cikin wadata irin 1970s a Najeriya wallahi da sai a rinka daukan shatan jirgi ana tafiya excursion ɗaliban ilimi su je su ga yadda ɗalibai suke karatu wallahi kowa zai rena kanshi kowa zai rena kanshi na san wani yaro da yake yana makarantar mu a fuce ya aka ɗibo su aka zo da su excursion a lokacin ya shiga electrical electronics engineering 100 level ya ce sai ya zo audio ya ga 'yan electrical electronics engineering yana koma shi ne sai ya ce ya fita daga department in ya san wasa ake a can ko kun fahimta jama'a ma'ana yana jami'a ne an ce mishi yana engineering electrical sai kuma suka kai ziyara wata jami'a sai ya ga sa'o'in shi 'yan aji ɗaya su ma suna irin karatun da yake amma da ya auna kanshi da su ya ce sai ya zama dan firamare a gabansu. su da ya dace ya ce ya fita zai bata kanshi rayuwa ne ashe ba electrical yake ba wani abu yake kenan shi da malaman da ke yaudar shi cewa electrical suke duk ba su san electrical din ba don yanzu ya zo ya ga inda ake electrical din da gaske galibin abin da yake faruwa a kasashen mu sai ka je ka samu malami shine irin tattauna da muka yi kwanaki an ce ɗalibai suna karatu wani malami ya ce suna yi suna yi daga ƙarshe sai na gane da malaman da ɗaliban ba su ma san me ake kira karatu ba hajijiya suka sani kawai da bata juna lokaci Allah ya kiyaye to dai kun ji wannan matsalar jama'a ila an kala haka dai ibnu taymiya ce, haka malam Muhammadu dan khafif ya ta bayanin aqida ahli sunna har yace wa ma ataqidu anna allah qabada qabatayni kuma mu ahli sunna mun kudurta cewa Allah ya taɓa yin wata danƙa guda biyu ɗaya ya yi ta dama cikin halittu ya watsa aljanna ɗaya ya yi ta hagu cikin halittu ya watsa wuta fakala sai ce ha'ula ila aljanna wa ha'ula ila nar waɗannan aljanna waɗancan kuma wuta an fahimta wannan shi ke kira hadisul qabdatayn an gane hadisin danƙa biyu menene bayani dangane da shi ka gani shi ma yanzu ka ganin ibnu taymiya ya dan yi ishara abin ne ko abin da ake so kawai a bayyana maka mujmalu aqidati ahli sunna jumla aqida ahli sunna yaya take an bayyana maka gashi a ƙasa sai yace ورد هذا في حديث مرفوع بألفاظ متعددة wannan ya zo a cikin hadisi ne wanda annabi ya faɗe shi amma ya zo da lafuzza daban-daban sallallahu alaihi wa alihi wa wa turuqin mukhtalifa da kuma hanyoyi waɗanda suke masu ainihin saɓani da juna ko kuma mabambanta su ma minha na daga cikin hanyoyin da hadisin ya zo da su ma rawahu imamu ahmad hanyar da imamu ahmad ya rawaito a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da shida zuwa ɗari da saba'in da bakwai da mujalladi na biyar shafi na sittin da takwas wabna abi asin fi sunna mujalladi mujallabi na hudu ko shafi na ɗari da saba'in da shida zuwa ɗari da saba'in da bakwai kuma mujallabi na biyar shafi na sittin da takwas wabin abi asimin hakanan al'imamu ibn abi asimin a cikin as-sunna littafin shi as-sunna a cikin juz'in farko shafi na ɗari da sha ɗaya wadduladi da al'imamu duladi silkuna wal asma a cikin littafin shi alkuna wal asma a cikin juz'i na biyu shafi na arba'in da takwas wal uqayli fi du'afa da al imam al allamah a cikin kitab bu'afa a cikin ainihin wato mujalladi na farko shafi na da da bakwai qala shi ainihin uqayli sai yace wa qad ruwa fil qabdatayn ahadith bi asanid salihah haƙiƙa an ruwaito hadisin qabdatayn din nan an ruwaito a hadisai waɗanda suke da isnadodi waɗanda suke masu nagarta intaha magana malam uqayli ta tsare وابن عدي حكى الإمام ابن عدي الجرجاني في الكامل أشكل لتاف الكامل المجلد نبي شافي نتري شدد عشرين دهؤو وذكر الحيثمي في المجمع الإمام العلامة الحيثمي يفقي أشكل مجمع الزوائد أشكل مجلد نبقي شافي نتري ده تمانين ده بيار زوى تري ده تمانين ده بقي أحاديث القبتين شما يا أنبت حديثا وأن دا أكي تنص حديثا قبتين من طرق متعددة ta hanyoyi waɗanda suke mabambanta wa sahaha isnadaha shi ainihin haisam ya inganta isnadin waɗannan ainihin riwayoyi wal hafiz ibn hajar fil matalib al aliya haka nan al hafiz ibn hajar a cikin littafin shi al matalib al aliya a cikin mujalladi na uku shafi na 77 a lamba ta 2925 wasahahu aidan al-albani nasir din al-albani ma ya inganta wannan hadisi har wa yau unzur silsilat sahiha ka duba silsilat al-ahadith sahiha mujalladi na farko shafi na 76 lamba ta 46 da 47 da 48 da 49 da hamsin. sannan kuma ka duba takhrij kitab sunna na nasir din al-albani a juz'i na 1 shafi na 111 kun ji jama'a hadithul qabbatain hadisi ne sahihi babu babu shakka dangane da inganci shine Allah madaukakin sarki da ya gama halitta da yake shi ne yin yadda ya so ne cikin halittun shi sai ya danki wasu ya watsa wuta ya danki wasu ya watsa aljanna yace kuma duk haka din daidai ne ina fata an gane to mu ahli sunna mun kudurta haka din daidai ne kuma adalci ne daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki Allah ya taimaka na'am eh wato na ne da irin yadda mu muke faɗi amma ba haka ba a cikin hadisi ai Allah madaukakin sarki annabi yana cewa Allah ba shi eh, ba shi da hagu da dama dukkan hannayen shi kilta wa daihi yamin ina fata an gani. na wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh eh amma ai asali in ka ji haka ta'abiri ne ga 'yan adam da yadda suka saba kawai amma a haƙiƙa ne a cikin siffa Allah Allah yana da hannaye biyu dukkanin hannayen ana siffanta su da dama ne ina fata an gani wa ma taqidu amma lirrasul sallallahu alaihi wa alihi sallama hauba kuma mun kudurta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da tafki kaga wannan ma iyakacin abin da yazo a littafin nan kenan a wannan wurin mun kudurta cewa manzon Allah yana da tafki karatun da zai zo a gaba bayanin wani bangaren ne na aqida sai ya ce a ƙasa wal haudu mimma tawatara an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hubutuhu tafkin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na daga cikin abubuwan aqidoji waɗanda tabbacin ya zo daga annabi ta hanyoyi masu yawa قال الحافظ ابن كثير الحافظ ابن كثير يتي ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي فقام الله منه يوم القيامة من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتضافرة ابن كثير يتي بياني دنجني دا أنبتا حديثا دا سكزو game da tafkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya shayar da mu wannan tafki a ranar alkiyama dangane da hadisai waɗanda suka zo birjik masu yawa ta hanyoyi waɗanda suke masu yawa kuma waɗanda suke ga sunan cikus wa in rabu na unufu kasiratun min al ko da kuwa hancin da yawa daga cikin ainihin wato ‘yan bid'a zai gogu a ƙasa, Almu'ani da waɗanda suke masu tsaurin ido, almukabira masu girman kai, al-ƙa'ilina bi juhudihi waɗanda suke musun tafkin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam, al li waɗanda suke inkarin cewa akwai tafkin. Ka ji abin da Ibn Kasirin ya ƙulla, babu ne ya ƙulla. wanda yake zai ta kwararo waɗannan hadisai shine sai malam ya kawo babin a matsayin a cikin babin an ga inda ibnu kasirin ya tabbatar da cewa hadisan tafki mutawatira ne hadisan tafki sun zo ta hanyoyi da yawa sai dai akwai ‘yan bid'a waɗanda suke inkarin su. Malam yace a duba littafin annihaya ta ibnu Kasirin mujalladi na biyu shafi na uku. Wa qad warada fi sifatihi nususun kasira Ya yatalakhasu minha malam yace hakika nassoshi masu yawa sun zo dangane da bayyana yadda siffar wannan tafki yake in an so a takaita su sai a ce annahu haudun azimun tafki ne kasaitacce wa mauridin karimun kuma magangara ce babba yumaddu min sharabil janna min naharil kausar yana tasowa ne daga mashawar aljanna daga tafkin alkausara ma'anar wannan shine shi alkausara yana cikin aljanna shi alhaudu yana waje to maɓuɓɓugar shi wannan tafkin na waje daga cikin aljanna take gangarowa daga kausara ɗin take ainihin tahowa har zuwa ga haudu ɗin to za ka ce min sharabil janna yana kuma tasowa ne daga wuraren mashaya to a cikin aljanna akwai mashayu daban-daban akwai mashayar ruwa akwai mashayar giya akwai mashayar zuma akwai ga sunan dai nono to daga waɗannan mashayu ne shi tafkin yake tsotso nashi albarkatu allazi huwa ashaddu bayadan min laban wanda ya fi nono haske ya fi nono fari wa abradu min ya fi kankara sanyi wa ahla min al sannan ya fi zuma zaƙi wa atyab min al-misk ya fi turaren almiski ƙanshi wa huwa fi ghayati littisa yana da matuƙar yalwata da faɗi arduhu wa tuluhu sawa da faɗin shi da tsawon shi daidai wa daida ne kaga kenan a zahiri murabba ne wato squared kullu zawiyatin min zawayahu kowace kwana daga cikin kwanonin shi masiratu shahari in za a yi tafiya da ƙafa sai an kai wata guda ana tafiya a kowace kwana daga cikin waɗannan kusurwoyi shi Allahu akbar malam ya ce a duba sharha fahawiya mujalladi na farko shafi na 280 zuwa 281 wa mujmalu hadhihi sifat malam ya ce jimillar waɗannan siffofi na tafkin waradat fi iddati asar sun zo a cikin hadisai ne daban-daban minha ma rawahu ibn abi asim fi sunna daga cikinsu akwai waɗanda ibnu abi asim ya ruwaito a cikin kitabu sunna wa zakara hal qurtubi fi tazkira. qurtubi kuma ya ambace su a cikin littafin shi mai suna tazkiratul mauta wa ibn kathir fi nihaya Ibnu kathir ma ya ambace su a cikin littafin an-nihaya wa ankara ba'd al-mubtadi'a hawdahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an samu wasu 'yan bid'a sun yi inkarin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama minhumul khawarij daga cikin su akwai khawarijawa wal mu'tazila da mu'tazilawa kama zakara al-hafiz ibn hajr kamar yadda al-hafiz ibn hajr ya ambata wasafarini da al-imam al-allamatu safarini suka ce daga cikin khawarijawa da mu'tazila akwai waɗanda suka yi inkarin wannan tafki wannan dama yana daga cikin akidunsu ahalin sunna suka yi nan su kuma sai samu su bauɗe nan ina fata an gane وروى ابن أبي عاصم في السنة الإمام ابن أبي عاصم يرويته أتكين كتاب السنة مجلد نبيو شافي نتلاتين دبيو ألم باتدري شدة تسعين دبقوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه daga Umar dan Khattabi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda qala yace sayati qaumun yukazzibuna na Bilkadri. wa yukadhibuna bil hawdi wa yukadhibuna bil shafa'a fa na bi minan Umar ya ce wasu mutane za su fito nan gaba waɗanda suke musun ƙaddara cewa Allah maɗaukakin sarki ba shi da wani tsari a cikin al'amuran shi. Ina son ku gane, musun ƙaddara fa babban kafirci ne wanda yake samun irin shi a cikin inkarin sifat yana da yawa. domin kaddara tana nufin abubuwa guda biyu a jimillarta abu na farko shine tsari game da gudanarwa abu na biyu shine sani game da gudanuwar abin da ka tsara to suka yi inkarin kaddara suna cewa Allah maɗaukakin sarki ba shi da wani tsari akan duk waɗannan halittu kamar irin yadda galibin mu Hausawa yan arewa muke komai ka ganmu mu ba mu da tsari akai kawai rayuwa muke baranka da ba yanzu gari ya waye yau baka san me za ka yi ba baka tsara komai ba to wannan ce na ƙasa ce na ƙasa ce ko da ga mu mutane a ce ga ka ba tsari eh balle kuma ga mahalicci a ce wanda ya yi waɗannan halittu da duniya a ce bai da wani plan a kansu ɗaya kenan sannan a ce bai san abin da zai faru a kansu ba a gaba wannan yana daga cikin inkarin siffa mafi muni daga cikin munin aƙidun kafirci na na inkarin siffofin Allah ma'ana Allah ba shi da tsari shine ne wa ƙaddara kulla shay'in ha fa ya tsara komai jal wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah shi ya halicci komai kuma ya tsara shi matukar tsari sai suka ce eh gaskiya ne shi ya halicci komai amma kuma game da tsari fa ba shi da wani tsari akan abubuwan to game da ilimin shi game da gudanuwar waɗannan abubuwan fa sai suka ce nan ma ba shi da wannan ilimi na haka kawai kenan ina son ku kwatanta yadda rayuwar mu take mu hausawa 'yan arewa ku duba ku gani ba tsari a ciki kawai muna tafiya ne a shuwaiyyar. to ku duba we are at the receiving end yanzu in the nation yanzu mu muke cin wahala mu muke surfuwa kawai saboda me saboda ba tsari akan komai sai in ta rikice ne nan sai a fara tunanin to waya za a yi ko kun gane jama'a na ɗaya kenan na biyu idan aka danganta wannan mugunya aƙida ga Allah an kore sanin ilimi ga Allah maɗaukakin sarki domin ilimi wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfi fifituwa da shi daga cikin siffofin ilimi da hatta halittu suke siffantuwa da su shine ilimi na mustaqbal halittu ba su da ilimi na mustaqbal me za a yi anjima me za a yi gobe jibi me za a yi me zai biyo bayan nan da shekara talatin halittu ba su da wannan ilimin to sai aka ce Allah ma ba shi da shi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to shine sai malam yake cewa za a sa sayyidina Umar yake cewa za a samu wasu mutane nan gaba suna ƙaryata kaddara suna ƙaryata tafkin manzon Allah suna ƙaryata ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna ƙaryata cewa akwai mutanen da za su fita daga wuta za su ce ba duk wanda ya shiga wuta to ba fita ba ceto kenan an fahimta ma'ana dai ka shiga wuta to ka shiga kenan malam yace in ta haka ji wannan fatawa ta Umar ko jawabin Umar ya kare wa hassana isnadahul albani Nasiruddin al-Albani ya inganta ko ya kyautata isnadin wannan riwaya daga Umar انظر تخريجه لهذه لهذا Asar في المصدر السابق yace ka duba takhrijin da albani ya wa ainihin wato wannan asarin a masdarin da ya gabata shine kitabu sunna a juz'i na farko shafi na ɗari 111 din can wanzur kalam al ulama fil dangane da maganganun malamai kuma game da tafkin manzon Allah fa ka duba mai malamai suka ce wa mawara warada fihi da kuma hadisan da suka zo game da tafki ɗin. fi shari'a a cikin littafin a shari'a lil ajurri ta malam abubakar ajurri a shafi na ɗari uku da hamsin da biyu zuwa shafi na ɗari uku da hamsin da bakwai da littafin sharhu fahawiya a cikin juz'i na farko shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai da shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu da littafin as-sunna na ibnu abi asim a cikin mujalladi na biyu juz'i na biyu shafi na ɗari uku da ashirin da ɗaya zuwa ɗari uku da sittin da ɗaya da kuma sharhu usuli itiqadi ahli sunna ta al'allamatu lalika'i a cikin juz'i na uku shafi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha shida zuwa ɗari ɗaya dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da shida da kuma littafin alba'as wa nushur na al'imamul bai al a shafi na ɗari da goma zuwa da talatin da tazkira ta qurtubi juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da arba'in da uku zuwa ɗari uku da hamsin da littafin annihaya ta al'imam ibn kafirin a cikin mujalladi na biyu shafi na uku zuwa shafi na talatin da tara ka duba kuma sahihul bukhari tare da shirhin shi na fatuhul bari mujalladi na sha ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da shida zuwa ɗari uku da sittin da tara da kuma littafin usuluddin na al'imam al'allamatul bagdadi a shafi na ɗari biyu da arba'in da shida da kuma littafin lawami'ul anwarul bahiyya a mujalladi na biyu shafi na ɗari da casa'in da hudu zuwa ɗari biyu da hudu daidai da littafin makalatul islamiyyin a shafi na ɗari hudu da saba'in da uku Allah maɗaukakin sarki ya taimaka kun ga dai kamar yadda muka faɗi a baya yanzu a nan yanzu ka ji iya ɗan karatun nan na yau kawai kana jin ana neman a tafi wajen littafai ashirin da wani abu kuma wai fa asanan ne ake baka a matsayinka na ɗalibi ka je duk karanta su fa saboda waɗannan aƙidojin da kake ji za a ci gaba da karantar da su su kuma 'yan bidi'a za su ci gaba da musunsu kuma za a kai wani lokaci wanda ta yi ahlus sunna su yi rauni 'yan bidi'a su yi ƙarfi a lokacin ta zama kai ne imamu ahli sunnati wal jama'a idan baka karantu ba tun kana yanzu a lokacin tuni za a jijjiga ka kawai a wancan kalar gefe guda a ce ku yi shiru ba ku da hujja komai haka kuka kawo hayaniya shekara ɗari kaza da ta wuce amma an kuka karantu fa sai a rasa yadda za a yi da ku shi ne ka ga gashi nan kwaya ɗaya ya zame musu ƙashi a wuya imamu ahmad saboda me saboda kalmar shi da yake faɗi da cewa in Allah ya so ka da rahama sai ya haɗa ka da natsatsiyar uwa ya haɗa ka da malamin sunna kana ɗan shekara sha bakwai kana matashi ya karantu a lokacin don haka ya waye gari yau shekarar shi hamsin da wani abu a duniya 'yan bid'a sun taso mishi kaf sarakunansu da malamansu da masu kuɗinsu kaf shi kuma shi kaɗai ne gashi nan amma sai da ya jijjige su kaf su da malamansu ya ƙure su me yasa saboda ya shirya tun yana ƙarami irin waɗannan abubuwan za ka ga cewa eh yanzu ana zaune ne yanzu ahlus sunna suna da suna da jaula ne suna da ƙarfi ne shi yasa ake bayyana su komai na iya faruwa a tarihi tun da ya faru kuma zai iya sake faruwa an samu lokacin da karanta irin waɗannan aƙidojin to mugun abu ne ba a yadda ba ko da a cikin gidanka ne ka karantar ba a yadda ba sai dai matarka ko ɗanka kawai za a karanta amma a ga wani ya shigo wani ya shigo eh me kuke yi a ana karanta kaza ne sai a ce ba a yadda ba balle a masallaci balle ku sa lasifika balle ku yi kaza to kuma kai daga ganin irin yadda ake tafiya yanzu to ahlus sunna rauni suke yi kuma kafirai da yan bid'a haɗe kai suke ƙarfi suke yi duk lokacin da kafiri ya samu mulki dan bid'a zai goyi bayan shi duk lokacin da dan bid'a ya samu mulki kafiri zai zo ya goyi bayan shi domin gaba ɗayansu suna fuskantar haɗari guda ɗaya shine kai da ni da aƙidata da aƙidarka ta ahlus sunna saboda haka dole ne a zauna a karantu tun lokaci na bayuwa tun da damar a karantu din ba lokacin da ga ku ga littattafan naku za a kwace don galibi kowa zai dogara ne da cewa in matsala ta taso ma je mu yi bincike za a kai lokacin da za a kwace littattafan ba ku da su a hannu tun da dama karatu ne ba ku da ilimi ilimi ko shine me ka fahimta aka me za ka iya sarrado shi ka kauraro shi ka kawo shi ka ɗaure shi da dalili rasa ya za a yi da kai shi ake kira ilimi Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am to kun dai ji wannan magana jama'a na'am eh na'am a ah, lissafin lahira ne ai lahira ce a lissafin lahira daga ran da aka tafi tafki kuma an gama da duniya ba sauran duk wani calculator da kilomita na duniya ya tashi aiki Allah ya taimaka to sai kuma malam ya ce wa atakidu annahu awwalu shafi'in mun kuma kudurta cewa annabi shine farkon wanda zai ceto a cikin halittu wa awwalu mushaffa kuma shine farkon wanda za a fara baiwa ceto shafi' shine zai yi ceto mushaffa wanda za a baiwa ceto ko kuma wanda za a ceta yana ɗaukan haka shi shine Allah zai ba shi dama tafi ka je ka kwaso waɗancan a wuta ko kuma tashi ka roƙi abin da kake so a baka to shine zai fara samun wannan damar sannan kuma shine zai fara samun damar ya ainihin wato samu mukamin Allah maɗaukakin sarki ya cece shi daga cikin halittu a lokacin da za ta ƙure Allah ya ƙi sauraron kowa to shi kaɗai za a fara saurara a matsayin ceto ina fata an gane na haka shi zai fara yin ceto kuma shi za a fara baiwa ceto a cikin ainihin halittu wannan kalmar ma ga ta nan yanzu kun ga wannan yana tabbatar da me yana tabbatar da cewa aqidar mu mu ahlus sunna mun yadda cewa ceto gaskiya ne ko cewa da muka yi ceto gaskiya ne ba kuma mun yadda da aƙida ne irin ta kiristoci ba domin kiristoci suna da aƙida game da ceto amma su ta wuce ƙa'ida ita ce ka yi taɓarnar da za ka yi matuƙar kayan imani da yesu almasihu kawai zai cece ka duk barnarka kai dai kawai abin da ake so just give your life to jesus christ kenan ka je ka sha giya ka yi zina ka yi duk barnar da za ka yi ka je ka dawo in ka dawo ka zo coci za ka samu fasto ko fada sai ya ya fa maka wani ruwa sai ce forgiven shi kenan an yafe maka an yafe maka je ka sakewa ka sake dawowa shikenan shi kenan an yafe maka eh, kawai kenan ko kun fahimta wannan to wuce wuri ne a ceto na biyu sai mu'tazila mu'tazila da waɗanda zaka zo ka ji malam zai lissafa su su kuma ba su yadda da ceto ba gaba ɗaya to waɗannan dinnan gaba ɗaya malam zai tattara su ya tattauna mana yaya al'amarin yake to sa'an nan mu kuma sai a daidaita tunani dangane da ceto ɗin don mu ma kada wani ya ƙudurci aƙida irin ta khawarij ko ba mu'tazili ko aƙida irin ta nasara cewa babu ceto alal itlaq ko akwai ceto alal itlaq galibin aqidojin ahli sunna ba aƙidoji ne mutlaqa ba ba sa cewa kaza kawai su yi itlaqi sai a ce a akwai kaidi saboda shi ne daidaitawa don an zo ne a gyara al'amura daga barna da wasu suka yi ta hanyar zaƙewa da barna da wasu suka yi ta hanyar gazawa malam ya ce mimma ajma alaihi ahli sunnati qatibatan na daga cikin abin da ahli sunna gaba ɗayansu suka haɗu a kai shine qatibatan wa tawatarat bihi al-athar sa'annan kuma hadisai suka zo birjik da wannan aƙidar rubutu shafa'ati fil akhira tabbatar da ceto a lahira قال iyad. إياض القاضي mai ashifa da kuma sharhin sahihu muslim ya ce mazhabu ahli sunna aqidar ahli sunna ita ce jawazu shafa'ati aqalan wa wujubuha sam'an ahlus sunna sun ainihin wato ƙudurce halaccin ceto cewa ceto abu ne mai yiwuwa amma game da a ji a yadda da aƙida ceto fa wannan wajibi ne duk ahlisunna sunna ya ji ya wajabce ya ƙudurce ainihin wato wannan aƙida wajibi ne amma a hankalce abin zai yiwu ko ba zai yiwu ba zai yiwu na fata an gane malam yace wa saqa ba'd al-ayati fi hadha sai al-qadi ya le wasu ayoyi game da haka sun maqala sai yace wa qad ja'at al-atharu allati balagat bi majmu'iha tawatur haqiqa hadisai sun zo waɗanda a tattaruwarsu sun kai matsayin tawaturi bi sihhati shafa'ati fil akhirah da ingancin ceto a lahira limuznibin mu'minina ga mumine masu ainihin abin nan zunubi wa ajma'a as-salaf wal khalaf haka nan malaman farko da waɗanda suka biyo bayansu sun haɗu wa man ba'adahum da waɗanda suka biyo bayan waɗanda suka biyo baya ɗin min ahli sunna wato daga cikin ahli sunna alaiha akan wannan aƙidar maganar da alqabi iyal ya faɗi kenan wadda malam ya ɗauko ta ne a cikin sharhin sahihu muslim na al al'imamin nawawi ina fata an gane a cikin mujalladi na uku shafi na talatin da biyar wallahu alam me yiwa a lokacin bai samu sharhin alqabi iyalin ba ne ko kuma ya samu amma dai ya ta sa kawai ya dogara ga abin domin maziri shi yayi wa muslim sharhi yana cikin sharhin ya rasu ya sanya wa littafin al-mu'lim bi sharhi sahihi muslim mujalladi uku ne rakaka buga shi sai alqadi iyal sai ya zo sai ya ƙara sashi ya cika sai ya sa mishi ikmalul mu'lim aka buga shi a cikin mujalladi tara juz'i goma sha takwas Nawa da ya zo sai ya rere shi ya tace shi shine ya sanya mishi al-minhaj bi sharh muslim ibn al to so da dama shi kanshi yakan kaito maganganun al-qadi ina fata an gani amma dai anan nan yana nuna ya ɗauko wannan maganar ne a cikin sharhin nawawi din bala ya ce wa ankarar al khawarij wal mu'tazilatu shafa'ata bina'an ala aslihim al batil da khawarij da mu'tazila sai suka ce ceto ƙarya ne me dalilin su a wai kawai sun yi gini ne akan wata ka'ida tasu wadda take ɓatacciya ce ita ce alqaulu bi taqlidi sahibil kabirati Fidda. dar aqidar su ta cewa duk wanda ya aikata zunubi babba to zai dawwama a cikin wuta in ya shiga yaqulu alqadi abdul jabbar babban malamin su mai suna alqadi abdul jabbar a cikin littafin shi sharhul usulul khamsa shafi na ɗari shida da saba'in da tamanin da takwas zuwa ɗari shida da eh, casa'in ya ce wala khilafa bainal umma babu ainihin wato saɓani tsakanin al'umma fi anna shafa'atan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sabitatun lil umma cewa annabi yana da tabbataccen ceto ga al'umma wa mal khilafu sai dai inda saɓanin yake fi annaha tasbutu liman sai dai ga wane ne ceton zai tabbata haji ya yi halin nashi dama ba mu'tazali ya tabbata ya yarda annabi zai ceto amma gawa sun maƙala sai ce fa indana anna shafa'ata litta'ibina min al-mu'minina mu dai a wurin mu ceto yana tabbata ne ga waɗanda suka tuba daga cikin muminai ga waɗanda suka tuba kunji waɗanda suka yi laifi suka tuba su ne za a ceta abin da yake faɗi kenan wa yaqulu fi in akhar a wani wurin ko cewa yake fa hasala laka bi hadhihi al-jumla al-ilm bi anna shafaata thabitatun lil mu'minina da wannan jimilla ta dalilai da muka kawo ya tabbata gare ka ya kai mai karatu cewa shi dai ceto ko kuma ceto ya tabbata ga muminai dunal fusaq banda fasikai min ahalis sala daga cikin masu sallah wanzur fadla li'tizali wa tabaqatil mu'tazila shafi na 207 zuwa 209 wannan mutumin ba mu'tazile ne fa kar ku ji haka don ku tsaya ku fahimci magana